الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد تنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna dada miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ƙaddara mana haɗuwa a cikin wannan masallaci don shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan wanda yau muna safiyar asabar safiyar sha bakwai ga watan ramadan shekarar hijira ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara muna cikin suratul azab abun nan suratul saba'i muna cikin suratul saba'i inda muka kwana kan aya ta talatin da tara wanda yau cikin amincewar Allah za mu tashi daga kan aya ta arba'in daidai a cikin wannan sura ta saba'i Allah muke roƙo ya datar da mu ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa. Allah ya ce, A'udhu billahi minash shaitani rajim Bismillahir rahmanir rahim Wa yawma yahshuruhum jami'an ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنين Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙwanƙwasar zukatan mushrikai ranar tashin alkiyama a lokacin da bayin Allah gaba ɗaya suke haɗe halittar farko da ta ƙarshe domin a nuna musu lalle sun yi shirka kuma sun aikata abin da ba zai musu amfani ba. don suna kiran waɗansu bayin Allah maimakon su kira Allah. Akwai waɗanda suke kiran mala'iku maimakon su kira Allah. To Allah subhanahu wa ta'ala zai ce wa mala'ikun ku kuka ce a bauta muku kuma kuna da matsayi irin nawa? Wa ma, ya hashuruhum jami'an Allah ya ce ranan da Allah ya tara mutane gaba ɗaya ya tara mushirikai kuma gaba ɗayansu sun ya ƙunu lil mala'ikati sannan sai ya gaya wa mala'iku a ha'ula'i iyakun kunkanu ya abuduna ko ashe wa'yannan dama ku ne suka bauta mawa Allah zai ce wa mala'ikun waɗannan ku suka bautawa a rayuwarsu ta duniya a lokacin mala'iku ga amsar da suke badawa ƙalu sai su ce wa Allah su ka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah an ta waliyuna ai mu ba mu da wani majibinci waliyi masoyi wanda za mu mai da al'amarinmu gare shi sai kai min dunihim koma bayan wayancan wayancan ba abun da ya haɗa mu da su in banda kawai shaidanu ne ‘yan uwansu suka riya musu cewa su kira sunayenmu kuma suka bi su, Balkano ya na jin, aljanu, shaidanun aljanu suke bauta mawa amma ba mu ba, aksaruhun bihim muminuna, yawancinsu kuma da su suka yi imani. Allah subhanahu wa ta'ala zai musu wannan tambaya ne domin me a kwankwashi zukatansu su gane cewa sun yi kuskure. Kamar yadda yake cewa a antum abalaltum ibadi ha'ula'i an hum sabil. kamar yadda idan ya tara bayin Allah irin waɗanda aka yi ta kiran sunayensu a duniya a madadin Allah sai Allah ya ce a antum ku ne abalaltum ibadi kuka ɓatar da bayina ha'ula'i wa'annan amhum dhallu sabil ko ko su ne suka bace hanya da kansu ba ku kuka sa su ba kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake faɗa game da annabi Musa alaihi salatu wassalam a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah kai ne kace mutane su riƙe ka da kai da mahaifiyarka kuma alloli ne koma bayan Allah? Kaga waɗannan tambayoyi duka ana yi wa waɗannan bayin Allah ne domin a nuna wa mutane kukutarsu su ɗin. Sannan kuma wanda duk ya kira su ɗin domin ya shiga halin ƙaƙani kayi tun daga wannan lokacin. Domin daga zarar ka ji wanda ka kira shi ma ta kansa yake yana neman mafuta to ka san kurannan baka da makama da yawa a yanzu za a ga mutum kawai daga abu ya same shi zai ce yesu ko to annabi isa alaihi salatu wassalam zai kubutar da kansa da daga shirin wa'annan masu kiran sunayensa ko kuma sunansa a matsayin shi mai agaji ne shi kansa bawan Allah ne yana neman agaji daga wajen Allah sannan haka kuma masu kiran sauran wasu annabawan su ma annabawan nan bayin Allah ne su ma ga Allah suke dogara Allah suke kira haka kuma masu kiran waliyai salihan bayi duka ranar tashin alkiyama Allah zai kure su ya tsarkake waɗannan bayin Allah tun da ba su suka sa su ba su kuma sai a azabtar da su sai in an yi bincike an tarar kai ka yarda a rika kiran sunanka ko kai ka yarda a rika masu juda ko kai ka yarda a rika maka bauta irin wanda ake yi wa Allah to anan kam da kai da waɗanda suka yi maka duka za a tarkata ku a halarto da ku cikin azabar Allah, Allah ya kare mu. Amma matukar mutum an kira shi an maida shi abun bauta ba shi ya ce a ba, to Allah zai kubutar da shi, kamar yadda zai kubutar da mala'iku, zai kubutar da annabawa, zai kubutar da salihan bayi managarta, kamar yadda a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ku ne kuka cewa waɗannan su bauta muku, kuma abun bauta ne, a anta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah ya kai Isa alaihi salatu wassalam kai kace a rike ka da mahaifiyarka kuma abun bauta ne koma bayan Allah qala sai yace subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin sarki ya tabbatar maka ya Allah bai kamata in faɗi abin da ba gaskiya ba kamar yadda mala'iku ma anan haka suka ce subhanaka Sarki ya tabbata gare ka ya Allah anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna jin aksaruhum bihim mu'minuna Allah ubangiji ya datar da mu kasancewar mutum mutum kuma mutum musulmi to sai ya gode wa Allah sai ka gode wa Allah tunda ka gane mahaliccinka baka kiran wani Allah a madadin Allah sai ka gode wa Allah wani fa ka duba shi zai mulmula abu ya aje shi kuma ya zo ya faɗi yana roƙon abu damuwa in ta bugo shi sai ya taho wajen wannan abun da ya dunkula ya aje wai wannan abun zai taimake shi sai ya faɗi a gaban wannan gunkin kaga babu mahaukaci kamar wannan ko dai kera shi yayi na karfe ne ko kuma a'a mulmula shi yayi na azurfa ne ko ku a'a mulmula shi na tabo ne ko sassaka shi na icce ne duka ya yarda wai shi a dole wannan abun shine abun bautarsa wani kuma za ka ga yana tafiya gabansa gadi baya damuwa ma da cewa Allah subhanahu wata'ala shike kariya a tun daga layarsa ga burunsa ga kambunsa ga dagarsa ai shi shi kenan yanzu kan ba abin da zai same shi wannan abun fa shi wani ne ya yi shi ba wani ne ya haɗa ya ƙulla ya ƙulla ya naɗa ya naɗa kuma ka ba shi kudi ya baka ka sayo Allah ka zo ka rataya eh to amma idan ana maganar masu bautar gunki sai mu ta mamaki mu ta hangen arnan da masu bautar lata da uzza to kai da kaje aka baka layan nan ka zo ka aje ta tana ta gyaggyara ta wai ita ne mai kare ka ne bambanci ka da wanda yaje ya aje gunkin yana ta gyaggyara shi shine mai kare shi eh shi ma sayowa yayi gunkin kai ma sayowa kai layan Allah a sayo shi da kuɗi eh gurun nan wani wani zare ne wani kuma bawon wani itace ne aka nan da aka samu fatar wani mushi ko fatar wata dabbar da aka cinye ma tuni ta mutu ita ma sai aka zo aka nada aka boye wannan bawon sai aka baka ce daura in dai da wannan a jikinka ba wanda ya isa amma kawo kaza a'a ba ɗan adam musulmi kai da Allah ya baka baiwa kana da basira kana da hankali kai musulmi ne ka bude daga gangin jahiliya kuma a maida ka ciki eh mai kariya kuma a ce sai shi za ka yi da kudi? A ba jama'a, Allah ya kare mu. Allah ya ce, فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا برا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Domin shaidanu su suke zayyana wa mutane dukkan wata shaidana. Shaidanu su suke zayyana wa mutane tsafi, sai a yi ta tsafi. In ban da tsafi ba abun da za a ɓadda mutum a raba shi da Allah kamar in an koya masa tsafi. tsafi yana tafiya tare da canfe-canfe in aka baka wani abun wani gurin sai a ce maka kada in kana daki a miko maka abu in aka miko maka abu wannan abun ya kare nan wai wannan gunkin naka ya mutu ya yi expire eh sai an shigo ciki in kana waje kuma kar a miko daga ciki in ana shan hura kar a katse ne in ana cin abinci aka kira ka ka amsa to shi kenan ba in dai kuna cin abinci wai in ka amsa ka karya masa laya sai dai ka yi shuru ko kuma ka tashi kawai ka tafi amma in ka amsa to shi fa ya bar wannan abincin ke eh ko kuma ka ce kai ya tuwon da zafi sai ya cire hannun shi wai nan masu maganin bindiga ne ba a kiran zafi eh, ba a cewa zafi wannan ba an ruɗa mutum an haukata shi an maida shi wawa camfi shilme ne in banda mai camfi wa zai ga mujiya ce ya shiga uku mujiya ba ka duba halittarta eh? yanzu mujiya da kai da mujiya wa ya fi daraja to amma wai shi ya ga mujiya tashin hankali ya zo Allah ya canfi kafurci ne shi ma idan mutum ya matsa yana ta canfi sai ya koma ga Allah mushiriki kuma idan aka baka tsafi sai an hada ma da canfi Allah ya saurari Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ma a yau, la yamliku ba abubuwan libarin naf'an wala barran. A yau, sashensu da sashe, babu wanda ya mallaka wa wani amfani ko wata cuta. Da su masu bautar gumakan da su gumakan ba mai amfanar wani a yau ba kuma mai cutar da wani. ba wani gunkin da zai ce ka ƙi ka bauta mini yau za ka sha azaba ba kuma wani gunkin da zai ce yau tun da ka bauta min yau za ka ga rahama ko akwai babu tun da dai Allah ka sabawa ka bauta wa gunki to rannan gunkin ba zai maka komi ba kuma tun da ka sabawa wa gunki ka bauta wa Allah rannan gunkin bai isa ce ma komi ba don haka rabuwa da gunki yafi ka kama Allah subhanahu wa ta'ala ka bar gunki ka kama Allah kar ka rika tuna gunki ya wuce tun lokacin su Abu Jahal gumaka suna nan da yawa har yanzu kuma ana nan ana fama da su wallahi yanzu idan da za ka ture wani ku riƙe shi da ƙarfi ku tuttube shi da kaga gumaka a jikin shi gumaka wallahi eh ba a ah, to wasu matan inda za a cire dan himar ga himar da komi da hijabi amma inda za ka cire himar din ka cire dan fali ka ga gumaka a jikin gashi a kukkulle ka rika duba musulmai sai ka ga ga charbi a rataye ga gunki a rataye ƴaƴan ki din sa da laya eh shi ga charbi alamar musulmi ne ga kuma laya gunki to yanzu wannan layan nan za ta hana mota faduwa? eh layan nan ba ta hana motar ka ta fadi ba za ta taba hana motar ka ta fadi ba ka bar ka'ida da shari'a ta ce in za ka hau motar ka akwai addu'a da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar ka hau da wannan addu'a idan ka daidaita kuma ga addu'ar da za ka yi idan kana tafiya kuma akwai irin zikirin da za ka riƙa yi in ka ga matsala ta zo kan wata kwana akwai irin addu'a ko hawa akwai irin addu'a ko gangara akwai irin addu'a in ka hango gari za ka nemi alkairin garin akwai addu'ar shiga gari amma duka wannan direba bai nemi wannan ba sai dai ya je gun malaman tsibbu mala a taimaka min motar nan jiya aka bani ita wallahi mm. eh, a taimaka a'a ba kar a kwace ba dai taimako shi kuma sai ya shiga ya fita ya shiga ya fita ya har haɗa ma sai ya kulla sai ya baka shi kuma shi kenan kai shi ma ya samu Allah ya sauri falyawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala barra Allah zai ce to yau ga ku ga ku da ku da kanku ba mai amfanar wani ba mai cutar da wani wa naqulu lil ladina zalamu sai mu gaya wa azzalumai mushrikai ne azzalumai shirka ita ce zalunci inna shirka la zulmun azimu. sai mu gaya wa azzalumai zubu azaban nari ku dandani azabar wuta allati kuntum biha tukadzibuna wanda da kuka kasance a duniya kuna ƙaryata ta to yau gata yau ma ƙarya ne da idan malamai suna wa'azi sai su riga cewa kai nan na zamani ne ku rabu da su ba su san abin da suke yi ba ba su da ilimi na baɗini su kawai in banda ilimin zahiri mai suka karanta ba a yi musu kashafi ba to yau an yi kashafi yau an yaye wa kowa idon sarannan al yauma a wannan ranar basaru kulla wahidin idon kowane ɗaya yana da ƙarfi za a ga mala'ika za a ga aljani za a ga komi duk abin da da ba ka gani rannan za ka gan shi wa basarukar yau mahadin idon karan nan mai ƙarfi ne ba abin da ba za ka gani ba a duniya ba kai saka ga mala'ika ba ba kai saka ga aljani ba ba wanda zai ce maka ya taɓa ganin aljani ya zo ya zauna yana ba da labari sai dai ya ga aljani a surar wani abun da idonsa zai iya ɗauka aljani zai iya zowa da surar kare ko surar maciji ko surar kunkuru ko surar kwado ko surar mutum ɗan adam ko abin da ya yi kama da irin wannan ko wata bushiya haka amma ba zai zo maka a aljaninsa ka ganshi kuma ka zo ka ba da labari in dai har ka ganshi a aljaninsa yadda aka halicce shi to ba kai ba sauran mu'amala da mutane ko ta ƙare ko ka mutu ko ka haukace don ba za ka iya ba da labari ba in dai ka ga aljani a halittarsa haka mala'ika bai ganuwa a irin halittarsa amu amma za a gan shi a mutum in ya fito domin ya sha fitowa sahabbai kuma sun gan shi amma a suran mutum yake zauwa amma ranar tashin alkiyama idonka yana da ƙarfin da za a ga aljani idonka yana da ƙarfin da za a ga mala'ika Allah ya ce al-yawma a wannan ranar wayannan azzalumai za mu ce da su zuku azaban nari ku ɗanɗani azabar wuta allati kuntum biha tukadzibuna wanda kuka kasance kuna ƙaryata ta Allah subhanahu ta'ala ya kare mu da kasancewa cikin irin wannan tawaga domin ƙaryata abu ba wai lalle ne sai ka buɗi baki ka ce ƙarya ne ba ana faɗi baka canja hali ba shine ƙaryatawa ana faɗi baka canja hali ba mutane sun rena wannan abubuwa da suke yi suna ganin shi ayyinan wa huwa inda Allahi azimu wallahi a cikin rayuwar musulunci babu gabar da tafi karfi kamar gefen tauhidi duk mutumin da ya yi ɓarin ɓangaren tauhidi ya yi ɓarin rayuwar musuluncinsa gaba ɗaya to amma mummun manta 'ya'yan mutum suna ƙanana ba abin da muke rataya musu sai layu guraye koɗi koɗi ga yaro wuyan tsazzaren abun nan har yana yanka masa wuya an haɗa masa dodon koɗi ne irin makankari ne wasu abubuwa wai har yanzu akwai wa'yansu ma wai maganin menene ake ce musu wa'yansu ‘ya'yan itatuwa ne su ma sai a haɗa sai a rataya wa yaro ka gara ba tsawo duka abun a wuya ba kyan gani ko turawa da suke nan gaske ba sa irin wannan eh ba sa yi amma mu wai musulmai wai da muka zo muka tar da ma musulunci mu muke irin wannan shirma Ka ga yaron kamalan ta ko ina yana ta tafiya abu na rinjayarsa ƙauyanci da jahilci da jahiliya ga ta a fili eh haba jama'a har yanzu dai a ce duk ƙura'anin nan tun da ya sauka har yanzu mu bamu gane shi ba bamu mu san ma menene shirka ba bamu mu san ma menene tauhidi ba tukunna amma ana taba kaga cewa zai hana asiri ai asiri ne hmm. to asirin waye ga gaya maka asiri yana da kyau asirin abu ai larabci ne asiru ba tsafi ba ne wa ya ce maka tsafi yana da kyau eh amma wa ya ce maka magani ba kyau ka yi magani mana eh addawa magani yana da kyau ka nemi sassaƙen wani ice ka jika wa yaronka ya sha ko ka jika ka tsoma shi ko ka jika wannan ai wani abu ne wanda yana da bambanci da wancan Allah subhanahu wa ta'ala yake ya halicci cututtuka ya halicci maganinsu ko cutan nan wa'yansu ƙwayoyi ne da ta halitta ta ubangiji idan Allah ya sa suka shigi mutum to kuma akwai itacen da idan aka jika aka baka kasha ruwan zai kashe wannan ƙwayar wannan wani tsafi aka yi in ka sha wannan ruwan itacen shi zai je ya karya ƙarfin waccan ƙwayar cutan ko kuma idan aka shafa a ciwo ƙwayar cutan ba ta son wannan abun da aka shafa sai wannan abun ya kashe ƙwayoyin cutan wannan shari'a ta yarda a yi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya karantar da ayi amma bai ce a yi tsafi ba ka ɗauki abu ka rataya ka ɗauki abu ka ɗaura, ka je ka aje abu ko ka je ka binne wai wannan abun zai kare ka an koma gunki eh an koma gunki kuma ko maganin ne na sha aka ce maka sai sai wadda ta kalli gaba ko sai wanda ta yi kudu ko sai a tsirara ake sassakarsa ko kuma sai an rufe ido a kamo sannan a ja a cire ko kuma sai in an sai an juya da baya-baya sannan a cire sai wanda ya daidai da bakinka a tsayi wannan duka an koma wani tsari ne kuma yanzu ba magani ba ne magani kamar inda an ce wannan ganyen gwanda ne yana maganin abu kaza ka cire shi ko da rana ko da daddare ko ta yamma ka fito ko ta kudu ko ta arewa ko ta gabar ko kana tsaye ko kana zaune ka cire kawai amma in ka ce sai ka durkusa ka ba da baya sannan sai ka yi haka ka ciro to yanzu ka koma tsari. eh to ko kuma an ware wata rana kaji sai lahadi <laughs> to wannan fa duka ayyuka ne da aka rika yi kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kafin musulunci ake yin ta jahiliya ce maguzawa lokacin da ba ilimi shine ilimin shine ilimin ilimin nasu su su kokari kowa yake yi a ce ya hadu da aljani yana taimaka masa sai ya zama shine malamin yankin su don idan Allah ya maka baiwa da ainihin saduwa da wani aljani ya soka to shikenan wai sai ya rika sanar maka da abubuwa kai kuma sai kai guce a yankin aljanu suna rabar mutane suna wato mutunci da su amma mutuncinka da aljani ba alkhairi bane don yawanci shaidanu ne suke rabar mutanen don su samu su hallakar da jama'a in su rika taimaka maka da abubuwa kai kuma kana umurtar mutane E, ya ce a yi kaza amma fa ba yanzu ba ka je ka samo sabuwar ƙwarya ka samu sabuwar tabarma sai ka je ka samu mahaɗar hanya dugun da kaga tururuwa take ko ka je karkashin tsamiya ko ka je ka samu turare kai ka je da karago da gyada da waye-waye sai ka hada sai ka je ka zuba a cikin wannan ƙwarya sai ka kai ƙarƙashin wannan tsamiya kai kuma sai ka zauna a kan wannan tabarmar duk abin da ka gani kar ka ji tsoro eh. Eh. to yanzu wannan musulmi ne kuma ba sai ya yi maza maza ya gama wannan abun da daddare ya zo ku same shi a sahun gaba a eh, a daidaita sahu sai ka ga yana gyara diddigi oh. ya kwana yana tsafi kuma Allah ya sauƙaƙe to Allah ya kare mu da irin wayannan mu rika ganewa tauhidi shine jagoran rayuwar mu wallahi sau da yawa da kafin a rika wazi wallahi a garin nan ka rinka gani kenan a madaran hanya sai ka ga inda ƙwariya take sabuwa an yadda sassaƙe ko ka je kan tururuwa ka ga an zubar da sassaƙe ko ba ku taɓa gani ba da eh da akwai wata tsamiya katuwa anan yanzu ta rushe a nan lokacin da muka sauka unguwan nan in ka je wani lokacin da safe akwai lokacin da har da kaza muka tarda har da turare wani lokaci kan abubuwa ake zuwa ana zubewa a wajen kaza sai a je a daure a wurin kuma aljanin da aka daurawa bai ci ba kazar tana ta kuga haka wasu aka dauke sai Allah ya ce وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم أما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إفك مفترى وقال الذين كفروا للهك لما جاءهم إن هذا إلا سير To gashi Allah ya ce da wayancan fa zuku azabar nari da fi kuntum biha tukadzibuna. Ku dandani azabar wutar da da a duniya kuka kasance kuna ƙaryata ta. saboda me wa idza tutla alaihim ayatuna a lokacin da suke duniya idan ana karanta musu ayoyinmu qalu sai su ce hada sai qalu sai su ce ma hada illa rajul ko wannan ba wani bane face kawai mutum yuridu an yasuddaku so yake ya hana ku amma kana ya abudu abaku ya hana ku abinda ubanninku suke bauta mawa kawai abinda suke faɗi da kenan idan aka zo ana musu wa'azi ana karanta musu ayoyin alkur'ani ana jawo musu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce wannan mutum so yake raba ku da al'adar iyayenku da kakanni so yake raba ku da addinin ku na asali ya dora ku akan wani sabon addini illa iyaka kawai idza tutula alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin mu inji Allah bayyinatin bayyanannu masu bayyana al'amurra dalla-dalla ƙalu sai su ce ma haza illa rajulun wannan fa ba wani bane face mutum yuridu an ya ku so yake ya kange ku ya hana ku amma kana ya abudu aba'ukum ya raba ku da abinda ubanninku suka kasance suna bauta mawa wannan shine kawai abin da yake kokari yayi haka suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka kuma aka gaya wa dukkan waɗanda suka biyo bayan karatun manzon Allah har sallallahu alaihi kuma haka abin zai yi ta tafiya har lokacin da Allah zai bayyana al'amarinsa Allah ya ce wa qalu ma hadha illa ifkun muftara kuma wannan ma ba wani abu bane in banda kirkire kirkire ne kawai suke ta girgirowa, yau su ce kaza ma ba kyau yau su ce kaza ba kyau kullum dai su ba su da aiki sai tadawa mutane hankali kage-kage dai baya karewa modibul kulgala kugal in banda kawai kulba ba ga wannan goyin da al'ada ce <laughs> Allah ya sauke wannan abin da aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan wannan kirkire kirkire ne kawai na a ɓata wa mutane rayuwa a raba ka da shirye-shiryenka a raba ka da tsare-tsaren da ka tarda yanzu wani abun fa mutum ya gaje shi babansa ma gada yayi wajen kakansa mutum ya same shi wai a ce wai karbi da shi wai ka bari ba kyau to mutum in ya yadda wayannan abubuwan kuma da shi da wato eh yanzu a zamanin nan mutum ya zauna ba asiri ba tsaro kaga shi ya dauka wai wannan abun shine Allah Allah ya sauri wa qala allazina kafaru su kafirai sai suna fada lil game da wannan gaskiya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da ita lamma hum lokacin da gaskiyar ta zo musu in hadha illa sihrun mubin suka ce to ai wannan din ma tsafi ne kawai a fili in banda tsafi a fili ya za a yi lokaci guda a ce duk mutanen nan ya karkata su tsafi ne ka duba fa duk mutumin da ya je in dai zaka je ka shaurare shi yanzu nan zaka bi shi shi yasa ma ake hana mutane zuwa gunshi yace kar ku je bakinsa tamkar tsafi in dai zaka je ka shaurara to zai janye ka zai raba ka da ainihin abun da ka tar iyayenka da kakanni a kai kar ma ka je gurin don haka sihiri ne da shi masihirci ne zai sihirce ku ku daina zuwa Allah ya kare ka ji wai wancan gungurin matsafin wai zai ce wa su ne masu faɗa ba ko da ke su firawuna ma sun ce su ne suke gyara su annabi Musa barna suke ko kuma duk haka mabarnata suke duk mutumin da baya kan gaskiya to idan yazo zai ce shine kan gaskiya kai da ka zo kana cewa a gyara sai ce kai ka kawo barna suna kokarin gyara wani yazo yana baka gari Allah ya sauƙaƙe wama wama atainahum kutubi يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا مئشر ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير kafin zuwan alkur'ani larabawa ba a taɓa saukar musu da wani littafi ba kuma ba su taɓa samun wani annabi ba a ce yau gashi ya fito a makka ko madina ko wani gari daga cikin garuruwan larabawa ko a ba'ifa buri suke yi a lokacin su suna ganin ai idan da su ne suke samun annabawa suke samun littattafai kamar yadda yahudu suke samu kai da sai sun fi kowa shirya a yanda suke gani ma anzalallahu alal arabi min min kitabi qabla alqur'ani babu wani littafi da aka taɓa saukar wa larabawa kafin Alƙur'ani, wa ma ursila ilaihim nabiyyan qabla muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ba annabin da aka sau au aiko musu kafin manzon Allah wa kad wa yuwadduna zalika sun kasance ma da buri suke yi akan Allah ya sa su ma a saukar musu da littafi a aiko musu da manzo waya ƙuluna suna cewa lauja ana nazirun wallahi da mu za mu samu mai gargadi a cikinmu au unzila alaina kitab ko kuma a saukar mana da littafi lakunna ahada min gairina ai da sai mun to sun mushriya fadan ma manna Allahu alaihim zalika kadzabu da Allah ya musu baiwa da haka din sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kuma shi yafi kowa a cikin annabawa da manzanni kuma shi ne aka ba littafin da yafi da littafi shi kenan kazzabu sai suka karyata shi wa jahaduhu sai suka yi musu da abin da ya zo da shi wa anaduhu suka yi masa ta'annuti wato suka yi masa inadi a cikin manzancinsa shi yasa Allah subhanahu wata'ala anan yace wa kazalika haka ne ko wa ma arsalna Wa wa ma'atai nahum min kutubin da can ai ba mu ba su ba min kutubin daga wani littafi cikin mu, su larabawa babu wani littafi da da muka ba su ya ha suna karantawa babu wa ma arsalna ilaihim kuma ba mu aiko zuwa gare su ba qablaka min nabirin kafin kai wani mai gargadi babu kafin kai babu wani manzo da muka taɓa aika musu amma yanzu mun aiko ka mun aiko ka da littafi muka zaɓe su muka ce su ne ke da cikamakin annabawan ma muka ce su suke da shugaban littattafan gaba ɗaya to amma ga shi yau sun ƙaryata sun yi gardama suna faɗa da kai suna faɗa da littafin yanzu wani za ka je na zagi kafin ya zama wani abu sai ka je na zagi shirgu a zalimai shugabannin nan yana zagin gwamna ku lallaba ku ba shi shugaban matasan gari ku gani idan kuka ba shi shugaban matasan gari sai ka rika kawo abu ka rika cato a rabawa matasa ka ga adalci rashin adalci da ya to da ba yana zagin wasu azzalumai ba ba da ma bai samu hajjin cutar to wata rana yana ta zagin gwamna inda zai samu ciyaman kaga yadda za a yi yana zagin shugaban kasa inda za a ba shi gwamna to za za ka yi mamaki Allah ya sauri ai shi al'amari na Allah wani ba za ka gane yadda yake ba sai in an gwada shi an ga ya haye kaga dai da zagi suke yahudu nasara an ba su annabawa an ba su littattafai amma yan iska ne ai mu damu ne larabawa muka samu haka haba ai da kaga shirya to to gashi an ba ku kuma kun zo kun fi kowa kan garewa kun zo kuna faɗa da ɗan da kuka san shi kuka san asalinsa aka aibe shi cikin gari kuka zo kuka kore shi kuka fudda shi daga garin inda nan ne mahaifarsa kuka sa shi ya bar garin a dole kuka bi shi kuma haccan kuna ya ƙasa kuma da kun ce ina ma da ku aka ba littafi ko aka aikowa manzo gashi kuma kun samu kun kangare masa wa kazalika wa kadzaba alladhina min qablihim wa ma balagu bi'shara ma atainahum fakazzabu rusuli hmm. fa kaifa kana nakir to waka zalika kamar haka ne kama fa'altum bi nabiyyi allazi ursila ilaikum kamar yanda kuka yi wa manzon da aka aiko muku kazalika fa'ala allazina min qablikum haka nan waɗanda suka zo kafin ku suka yi wa manzannin su don haka yanzu kun zama kunnen doki da ku da wa kazzaba allazina min qablihim waɗanda suka gabace su sun ƙaryata wa ma balagu min ishara ma atainahu kuma ba su kai gomashin abun da muka ba su ba ku da kuka ƙaryata a yanzu ba ku kai zakar waɗancan bayin Allah da suka wuce ba domin idan kangarewa ne wa'yancan da aka zo an ba su in jin daɗi kake ji an ba su, in ƙarfi kake ji an ba su, in tsawon rayuwa kake ji an ba su wanda ya fi naka kai baka samu zakkar abun da suka samu ba ma. ko to shi yasa Allah ya ce su yanzu ga sunan wa ma balagu ba kai ma mi ishara ta goma shi ma atainahum abinda muka ba su wa kazzabu rusuli gashi sun karyata manzanni na to ba kai na nakiri yaya karshen inkari da sako na ya kasance ga wayancan adawa da suka karyata ya aka musu samudawa da suka yi inkari ya aka musu su fir'auna da suka yi inkari ya aka yi musu mutanen annabi lodu da suka yi inkari ya aka yi musu haka dai ake bi ana lissafawa kai ta bi kana lissafi kana karanta tarihi ka gani sun haye ba su haye ba sun ci nasara akan manzannin Allah ba su ci nasara ba to kai ne yanzu zaka ci nasara kai ne a yanzu zaka yi rinjaye kai ne yanzu zaka gagari Allah kai ne yanzu za ka gagari masu karantar da gaskiya a ce sai ka kare su sai an daina faɗin gaskiya za ka toshe gaskiya kai ba za ta bayyana ba za ka hana wallahi ba ka isa ba kamar mutumin da zai ce rana ta fito ya ce bari ya hana a ganta ko kuma kamar rana ta zo ƙal a fili bushiya ta haɗa inuwa sai ka zo ka ce za ka bunne inuwar za ta bunnu inuwa ba ka ɗebo ƙasa kai ta juyewa inuwa wai ka binne ta to haka gaskiya ta ubangiji take ba za ka taɓa iya binne gaskiyar Allah ba sai dai dama in ba gaskiyar ba ce tunda wayancan na farko ba su iya ba to kai yanzu da baka kai ta gomacin su ba ba za ka iya ba su ma da suka ƙaryata, yaya ƙarshen inkarin su ya kasance gare su bai musu daɗi ba to kai ma ka ji tsoron Allah ka faɗa ka tun kafin rashin jin daɗin ka ya iso ka Allah ya kare sai Allah ya ce قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد shi yasa Allah ya ce afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim aksaru minhum wa ashaddu quwwa su duba mana su shiga zagayawa su gani yanzu haka in kaje zaka rinka tar da kufayin irin wayannan arnan da aka ce an allaka. idan da za ka tafi yawo za ka je a ce maka nan ne inda aka yi kaza nan ne inda aka yi kaza nan ne inda suwa ne suka zauna duk zai zama tarihi to kar ma ka tafi da nisa ka rika yawo a nan kawai in ka ɗauki littafi ka karanta tarihin najeriya sai ka rika kirga shugabanni shugaban ƙasawa ne in aka nuna maka shi kaset ɗin talabijin ɗin lokacin da yake mulki sai kaga gashi na ana ta bi ruhu ga masu tsaro ga bindigogi ko mm. to a ƙarshe a ƙarshe sai a ji a ce mato ga ƙabarinsa sai ne eh sai a nuna ma faifayin ɗayan shi ma ruru an an jima ya ce to ga ƙabarinsa shi ma sai a ce to kuma yanzu ga na yanzu na eh na yanzu shi kuma shine da ruru to yanzu yana ina yana su. eh wannan fa yace ma yana ta yankinsu ba a ma ko duriyarsa ba a ci to duniya ba haka take ɗauka take tana watsarwa kawai ɗauka take tana watsarwa ba wai in ta ɗauka ta rungume ka ka ɗauka shi kenan ka samu uwa ba warɓar da kai za ta yi Allah ya sauya ƙul ka ce inna ma uizukum bi wahidati ku daina cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tababbe ne ina muku wa'adin cewa ga abu daya da nake so ku shi, dashi uizukum bi wahida ina muku wa'azi da abu daya wani abu daya ne an mu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru kuje kowa ya tsaya ko dai shi kadai ko shi da abokin shawara masna ko su biyu wa furada ko mutum shi daya sun mata tafakkaru ku je ku yi tunani kai da kanka ka je ka yi tunani ka dubi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yanayin yanda yake magana da yanayin yanda yake tafiya da yanayin yanda yake mu'amala da jama'a ka tsaya ka yi tunani ko ka yi shawara da abokin shawararka ka gani wannan halayen sun yi kama da halin ma'aukaci eh to ka dawo kuma ka zubi abin da yake karanta wannan ka shaurari yadda sautin karatun ke fita da yadda kalmomin suke fita da yadda suka tsaru da ƙafiyarsu, da kuma abin da suke badawa na ma'ana ya yi kama da surutan mahaukaci wannan shi abin abinda Allah ya ce wa kafirai su je su nufi su yi kun bi wahida ina muku wazin ku je ku yi abu ɗaya. an taqumu lillahi ku je kowa ya tsaya don Allah ba ba don son zuciya ba masna wa furada ko dai mutum bibbiyu ko kai ɗaya, kar ku kai uku za a samu shaidanci a ciki domin akwai yawa wani ko ya gano wani sai ya bata amma in dai don Allah ne ka je kai kaɗai ka nutsu ko da kai da wani mutum ku biyu ku dubi tsarin tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku dubi abin da yake karantarwa za ku gane ba aikin mahaukaci bane wannan ma bi sahibikum min jinna wannan ma'abocin da aka turo muku baya tare da hauka in huwa za ku fahimci shi ba wani bane face illa nadhirun face mai gargadi lakum gare ku baina dai azabi shadi gaba ga wata irin azabar Allah mai tsanani ga duk mutumin da ya sabawa karantarwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ko yanzu ka rika daukar hadisansa kai nazari kai kadai za ka gane wannan ba maganar mutumin da bai da hankali bane ka dauki qur'ani ka karanta ko ka shaurara ana karantawa za ka gane ba aikin mahaukata ba ne wannan aikin na nutsuwa ne aka yi kuma aikin na hankali ne aikin na tunani ne to amma a lokacin sai suna bata shi da shubuha mabiya don kar su gane mutanen da ake so su fahimta kar su yi yana cewa mahaukaci ne ai tabuwa yi in banta tabuwa wa zai zo ya rika karyata baban shi wa zai zo ya rika kafurta kakan shi wa zai zo ya rika kafurta iyayen shi Eh, tabuwa ne ku shi kawai ya tabu kuma mutane in suka ji haka sai su yadda wai ya tabu ko yanzu idan ka fahimci sunna in aka yi rashin dace gidanku da ba a fahimci sunna ba sai ka fahimce ta sai a ce to in banda taɓewa waye zai rena al'adar gidansu eh, yanzu shi ya yarda kenan babansa arne ne <coughs> yanzu shi ya yarda kenan babansa dan wuta ne kuma ba haka aka ce ba amma wai don a karfafa abu eh yace yanzu kenan kai babanka kafiri ne kenan yanzu kai kenan babanka dan wuta ne yanzu kai kenan ka yarda duk kakanninka da suka mutu shi kenan yanzu su yan wuta ne sai kai kade ne yanzu hmm? sai kaga mutum yana nutsuwa eh nutsu kaga an masa shubuha hake hmm. Allah ya sauke sai Allah ya ce قل ما جعلتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم yace ko kuma Allah yace masa kulka ce ma sa'altukum min ajri ni fa wannan karantarwa da Allah ya turo ni in karantar da ku wannan wa'azi da Allah ya ce in muku ma sa'altukum min ajari ban nemi ku bani lada ba fa huwa lakum wannan naku ne wa'azi moriyar ku ne karantaswa moriyar ku ne idan kuka ki asara ku ce kuma ban ce ku biya ba in ajari ladana ba ga kowa nake neman sa ba illa Allah sai ga Allah Allah ne nake fatan zai biya ni ba ku ba wa huwa ala kulli shay'in shahidu domin shi yake da shaida akan kowa babu abunda za a yi Allah baya wujen shahidun yana halarce duk da ake a ko'ina agun ko su waye kuma Allah yana halarce da iliminsa ya san da abun don haka ya san halin da nake ciki da ni da ku in na isar ni kam zai bani lada na cikakke in kun amsa kuma ku samu ladan ku in kuma kuka saba mini za ku tar da azaba in ni na kisar da sako na ɓoye ni ma zan tar da azaba domin Allah yana kallon mu gaba ɗaya, kuma ban ce ku biya ni ba Allah ne mai biya na قل قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙazifu bil haƙi shi yake jifa da gaskiya Allahul guyubi wanda shi ne masanin abun da ke koye, sai ya ɗauki gaskiya sai ya jifa kan ƙarya sai kaga ƙaryar ta watsi za ka ga ƙarya ta zo ta mamaye waje ta handame ku ana ta tafiya kan ƙarya lokaci guda idan Allah ya aiko bawansa kawai sai zo ya tarwatsa wannan ƙaryar ana ga kaman ba zai yiwu ba kaman ba zai yiwu ba a hankali a hankali ne kaga kawai ƙaryar ta kau gaskiya ta mamaye wajen Allah subhanahu wata'ala shine ya kazifu yake jiba bil haqqi da gaskiya alal batili akan dukkan wata ƙarya sai kaga ƙaryar kawai ta ɓace. Allah Ubangiji ka sanya mu cikin waɗanda suke rungume da ainihin gaskiya domin Allah shi ne Allahul huyubi masanin abin da ke boye a nan duniya za ka iya koye abu sai ka rika cewa mutane ka zane ai haka yake ai haka yake to shi Allah ya sani kuma za ka iya cewa don Allah kake don Allah kake in ba don Allah bane shi Allah ya sani don shi ne Allahul Huyubi. sai ya ce lokaci ya taɓa mu Allah ya dace da mu daidai Allah ya mu lada na ɗaukar namu mai tambaya yana tambaya akan abin da ya shafi shiga ban ɗaya mm-hmm. eh, idan mutum zai shiga kewaye ya bukatar shi akwai addu'ar da zai yi lokacin da zai shiga haka lokacin fita mm-hmm. to kuma idan a jeji ne zai biya bukatun shi ba ina ya kamata ya yi wannan addu'o'i kafin ya tube kafin ya tube ya yi tsirara zai yi wannan addu'ar in ya gama ya saka kayansa kuma sai ya yi wannan addu'ar eh, in a daji sai dai adab na daji ka gane karka dubi alƙibla karka ba ta baya in a daji Allah ya saka da ne kada wa Allah har yanzu malami malamin ce, malam a taya ni da addu'a don farko ne kuma nake malam Allah ya ƙara maka lafiya da kuma ƙoƙari da fahimta addini da kuma bayyana wa mutane gaskiya sannan kuma ina so a taya ni da addu'a domin na rubuta jarabawa ta a wannan shekara da fatan Allah ya samu dace. To Allah Ubangiji ya ba mu nasarar cin jarrabawa a ta kowane lokaci. jarrabawa rayuwarmu gaba ɗaya Allah ya ba mu ikon cinye ta Allah ya sa wannan abu ya zama alkhairi gare ka kuma Allah ya sa karatun da kai ya zama mai amfani ga al'ummar musulunci Allah ya sa mai amfanar ka ne duniya da lafiya akwai bayan Allah sun nemi a sa su cikin addu'o'i Allah Ubangiji ya biya mana bukatu gaba ɗaya. kowa bukatarsa ta alkhairi Allah ya biya mana domin Allah shi shine Allahu saman abun nufi da bukata akwai wayansu mata ne a cikin gidaje sukan aiko da cewa a sa su cikin addu'o'i to muna fatan Allah ya biya musu bukatunsu na duniya da na lahira na alkhairai Allah kuma ya kare su daga duk abun da suke tsoron faruwarsa ko kuma ya yaye musu wanda ya faru gaba ɗayanmu Allah ya biya mana mu na duniya da na lahira ya kare mu daga dukkan abin da muke tsoron faruwarsa wanda kuma muke cikinsa Allah ya yi mana ya kuma ba mu ikon jure ƙaddara. Allah Ubangiji ya taimake mu da karɓar ƙaddara a duk lokacin da ta same mu Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu Allah ya gafarta wa 'yan uwa musulmai a duk inda suke a duniya wayanda suka rigaye mu Allah ya gafarta musu marasa lafiya kuma Allah ya ba su lafiya wanda ya zama ajali kuma Allah ya sa mu cika da imani Allah ka taimaka wa shugabanninmu da zukata masu kyawu Allah ka sa son gaskiya a cikin zukatan shugabanninmu ka tsare mana su ka kare mana su Allah ubangiji ka dora su akan magiyansu ka sa son addini ya fi son mulki a cikin zukatan shugabanninmu Allah ka taimaka musu ka yi musu jagoranci a cikin shugabancinsu Allah ka taimaka wa malamanmu masu kira zuwa ga addini ka ƙarfafa su ka ƙarfafa su ka karfafa su ka ɗora su akan magiyansu Allah ka taimake mu da karɓar tarbiyyar da suke mana Allah ka ba mu ikon aiki da abin da suke karantar da mu Allah ka sa mu cikin bayin ka managarta waɗanda ka yafe musu kurakuransu waɗanda ka ƙaddara musu dawwama cikin aljanna ka ya Allah Allah ka sa muna daga cikin bayin ka da ka haramta wa wuta taɓa jikinmu Allah ka shiryar da mu da mu da ‘ya'yanmu gaba ɗaya, ka taimaka mana a cikin kasuwancinmu, ka taimaka mana a cikin sana'o'in hannunmu, ka taimaka wa ma'aikatanmu, ka taimaka wa 'yan kasuwanmu manomanmu makiyayanmu Allah ka taimaka wa mata masu zaman aure Allah ka ƙara musu haƙuri da juriya Allah ka bai wa matan da ba su samu mazaje ba mazajen ƙwarai zawarawa ko 'yan mata Allah ka taimaka wa mazajen da ba su samu matan aure ba da mata managarta Allah ka taimaka wa masu neman ƴaƴa da ƴaƴa na gari wayanda kuma ka ba mu ƴaƴan Allah ka yi mana tarbiyyar su ka shiryar mana wayanda suka kan gari Allah ka gyara mana su Allah ka dawo da mu akan tabarkinka da mu da ‘ya’yanmu gudu tare tsira tare mahaɗar mu jannatin firdausi da rahamarka وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سمي فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله Thank you.